a wannan albarka non ka ba na ga dan wurin sai maceci a ga zambar fosino kan da son kunin kwa abun ka ceci hin na kabaran dinga albarka to amma albarka ce ce ra a ganna kan duma islam tare na borino fondo imate a ganna kan islam tare manno fondo imate. Da irko ba irko kari misalan ijina albarka cece yin fo dumano alislam tare yaddan da borma albarka cece fondo fo dumano borga him ka gana ka albarka cece wo kan alislam tare yaddan da haye kan alislam tare yaddan da im albarka cece ira iga bagumo ago ira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kago bafu naira iga albarka ceci bumbuga zama annabi sallallahu alaihi wasallam mantikal albarkantano ati albarkan da irko taka hare kulu irko subhanahu wa ta'ala na albarka ga wadin sai abafu nara haribo bugono kan cebe a wani albarka koyni mo sahabai ina albarka din ceci aga agowara aisha radiyallahu anha ani annabi sallallahu alaihi wasallam dasin da bani ga cew qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas aga tufinga kambe ga am tusinga ga hamo ga ane wato kan janta jonta sandi annabi ga sallallahu alaihi wasallam asihin ko wodinte aisha radiyallahu anha ingono ga cew suraydin amma annabi baidi ka tusu annabi gahamo ga ifo se baidin wani albarka se didi annabi manna se ni kan ba dai kan ba kula a fallan ana tabbatar da wadin mu wadin bice kan ya riga annabi kan ba a ganda albarka kan si ta harcin dai kan mai sai ya di mono igihin ka wani albarka din ceci a bafunara yadi mono ago ara anas bin malik ane annabi sallallahu alaihi wasallam susube dan sube jingar madina wani kongay da banye kan dinga wani jine iganda hari ikan dinga jine kan ganda hari annabi sallallahu alaihi wasallama a ginga kan badan jine dirra ifo seni ga wadinte kan ganay mudu annabi sallallahu alaihi wasallam wani kamba albarka di annabi mu sallallahu alaihi wa sallam a goga ta isi ya yaadi no anas halaka su an ga di annabi sallallahu alaihi wa sallam i goga ta mu sahabai na wundi isi ba hamni zafallan makan ganda kalai za a ta camu igata mu kaga ima gayi sai a wani hamno din albarka su annabi sallallahu alaihi wa sallam mantikal albarkantano haikul kan funa ga mantikal albarkarno yadino anas sun a fillakan ummu sulaim kan gaci anas yango radiyallahu anha annabi ga ka a kwara a ga girbi da annabi girbi annabi sun gai sun gadin a ga kosu a gadan inga ginaira an fuka annabi diya sallallahu alaihi wasallam ana sai ifo no wone ani narju barakatahu li subyanina irgo ga albarka ce kino ni sun gadin albarka ir izesi annabi na sai asabti niduwa shi modena kan gani annabi sallallahu alaihi wasallam a wani albarka sahaba ne ke kyaga manni ganja a agogodin ra annabi sallallahu alaihi wasallam wa mufora ijen hari annabi ne ke kinga sai hariba ba ikaina no kan hari kaina fo ina doru jinera annabi sallallahu alaihi wasallam ninga kam badan harura ane borai se wahan wa alwala wal barakatu min Allah hayya ila at-tahur al-mubarak wal barakatu min Allah wukaga ka harimiya kan ganda albarka albarka musikal irkoy se irkoy albarka dan harodirra abdullahi ibn mas'ud aninga di haro ga fatta annabi sallallahu alaihi wasallam kan bai zai gama kan annabi ne albarka gaga wodin maga abdullahi ibn mas'ud wani borakul go galo la ingo ingo ga hannu ifo se kan ganan albarka ne mu furin gundara inga ma albarka da ni gundara ibogo zama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ci kan albarka gara yaadin no sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam hijira jiri iddan tara katun ago koy madina ago koy makka afwan ka umra cafarayna askuru makkara bananta in yanda maka borai igoro ingai misalan kasaba kasulmute to ago borai ki sambara burfu kan kaka annabi da sallallahu alaihi sallam adibat kan sahabe goga annabi beran dinda kai makka borai da wani makka borai sai wallahi koi bun ko ni berai man di bun ko ni kulkan aborai ga beran di matkan muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani sahabe ga beran dinda da alwala igice ciki cirwi a wani alwala harodin mada dana yollo tufa wal karu ka asto ganda borfono ga ha mai kato singa ga ha sahabe ito can fi hanne hane kan gana in cabe makka borai sai kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifuna banda halala zama borai kan isambara afoka ka annabi sallallahu alaihi wasallam ani annabi sai a jama'ata akhlaqan minan nas boriyen no ni koy gumor gudu wani wani zayen fu wani wani zayen kansi imanta fallan bore wo za haya korono igzur kedir kinni boraji anya ko sina yize go kai annabi bon sallallahu alaihi wasallam anase irno gufuna banna asihin kati zamin ge wala rabe wo ki bai wato din burkul gufa sunu ni dimosi din dumo go koy wongu ni gafa ni kwa abanna hay kul kan no bangi no sini chimi e qaida ini usra ka kha zaliman aw mazluman nya ko sina wo atonyino walin tonyino ni ma faba nanga dimma ni bora kuwa kane min wai faba ni ko de fure jara no jina kalde ya banno ni ga ha to mata note ni ma mai no gani chimi wal mai no sini chimi ngewo ya no ibafuna go dalan kito to kul di kan annabi sallallahu alaihi wasallam bore kan ga banda man ti dumi fallan no manti kai fallan izin adi kan kawai borewo za ha ya kai na fono yi sai ina sai manti ya gani to wani sai ice bi sai kan wallahi beren da yankin ya goti annabi sallallahu alaihi wasallam a beri gumu ne mu annabi a wani hayalin kul manti kal yanu wani annabi na sallallahu alaihi wasallam amma alfagayne wodi mantikal harino kan ina annabi burkusi no kan iga albarka ce ci annabi banda ba dai albarkantano ba bor hannono ba walino wani yanki ta annabi sai sallallahu alaihi wa sallam isa te burfo sai kan mantinga ayolla nisa ta ka alwala haro misahan ifo se zamine imana te bor kusse annabi zamanu ra annabi banda de bor fo gono kanga beri ka tonon kan a albarka maga iga albarka ceci aga annabi banda don abubakar sai ne gace man bai ka abubakar sai wala mu umar wala usman wala ali radiyallahu anhum ajma'in sahabai ba a fallan imandu kan ina wani gahamo haifo sammu ka ce da haifo albarkaci ce ma dubu wani sai ine a si halal borma albarkaci ci borfoga kan manti annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hinna wani ne. a ba funara abuyan wani suka asara do kane ma wodin duma kici mutka irga hokuto wodin ga insha Allah irhin kanta inga albarka ke ciyan da sanni da gwai yan gono yan gono kan mantikala albarka hariyanno kan da burgite ni gudu albarka ago ira zikiri irko subhanahu wa ta'ala won zikiru da alqur'ani cawyan har yanno kan dingi ni gudu albarka bobo danga matkan aka hadisi bobora ago hadisi ra abu hurairah wani hadisu kan imam bukhari ga filla ani annabi ne sallallahu alaihi wa sallam irko ganda malaika yankan go wundi la bora kan inge goyo ne no ala bora ni so be ku wundi di kaga saban da bata makarra igogo irko zikiri wali go qur'ani chau igo goro igine woka woka woka haya ka arango cine ya yani igine cele chelese woka mu ila hajatiku woka haya ka arango ge cine ya dika iginge wone fatai dan ka din wundi kan goga goro ka irko subhanahu wa ta'ala zikir za ganda kalam ko an dunya be na be ne sentina no iginge fatai dan matkir gazi kirko irko wa ta'ala mi wani ma wata yadin cine zan batamno karra igoga irko subhanahu wa ta'ala a zikiri igoga qur'ana chau igoga annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisai chau diye irko subhanahu wa ta'ala do kul irko gi ha irko ga bai ka bisai amma dai a gi ha a gane ifono aita mai dingo ne imine yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka ويمجدونك يقولون حنن دينو يقولون بيرن يقولون سبحان الله يقولون الله أكبر يقولون الحمد لله لا إله إلا الله سنة ولي كيركو سبحانه وتعالى كل الكوي ميها هل إديانو يمنع آه يمن ديني والله إركوي amne to don di di ayi matano i alhaala muhimman don di di ayno ɗon matano iga da wani iman di ayno igogo wani te hanka hani idi matano iga zikirin da kuli mane don di don i woni ibada ga teni se sanin di kabi bisa wani danga don iga kokari gumo igin berandi igin hannun di ka bisa wane ki kan numa igogo wane iman dini bonno igogo wane ce, kula amne ifo no igogo in wara imne yas'alunaka aljanna malaikai mana sai aljanna ne igogo in wara irko kulir ko mane ise hal ra'auha idi aljanna no imne irko sai iman diya irko mane to don di diya malaikay mane il koy sai don di don iga kokari ka bisa wani kan numa in wate don iga ceci iga bina ga ka bisa wani kan numa in wate kulir ko mane to ifo no igo gade ifo gano igo gade aiga ifo no iga ba ai mingai wa irko subhanahu imane irko subhanahu wa ta'ala sai nune irko mane isai hal idinu nanu malaika mane irko sai a'a wallahi mandiya diya irko mane to matino don didiya amane malaike gana sai don didiya don kanu ashadda firaran ashadda minha firaran wa ashadda laha mukhafatan don kalima zura sai kabisa zurai wani kan duma igoti don kalima humburnu na kabisa humbur kuma na kan duma igogate kulirku subhanahu wa ta'ala mane fa fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum kulir ko mane ai ga aran shedan di malaika aran kan ko yi borai din kai ka ga dai sai ai ga aran kul shedan kan borai din kul kan gono ni ainiya hayan malaika imama can di kuli mane ko sai malaika fo mane fihim fulan laysa minhu innama jaa li hajati amane a ah, irko filana go ira ingo manti haya gobe te bata marano kanna muradu fo dai kanna akadai no ingo muradu fo sai manti zikiro ki te wal qur'ana ki cew wal wazo kigo te no kanna kulir ko mane hum humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum boreni mantikal borenno kan bor kan goronde kusite bon futai bon fususi gorira hadda boradin kam a muradu fono kanda inga bumbo isa borayin ya fa albarka fuka ba wani amma ifono ga kanda albarka wani duma sanni no kan borda salan din mewe inga ci zikiri nima irko subhanahu ta'ala zikir magabu subhanallahi ga alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah qur'ana cawyan sannai wo dinga ba albarka ne ba funa ramu ko kai ka gabi da hun kunu mun ir forgai sannai wo ga ka bisa haikul ba irra boren gol kan isibai kirko zikri din ma ane subhanallahi kula di hankan na mama tani din ma ne din ma ane alhamdulillah hambara go jingarnu wadin ya dole bar mu ne alhamdulillah zamin ga alhamdulillah cewa la ilaha illallah akulu haifoyin ma gana gaci amma ni sima radi abu gaci irkon zikri ya maga to qur'ani ce maskan na sani in kun bore sine qur'ani sai lokaci kwaro rabon margina gonkan wani qur'ani ce ni min mo ha ni go wani ni ara wundora bor marjino wani ni gidi bor bobo gon li mani yani sin ki jingari ngai se kan de jingar no ga bangani jama go jingarara bore gon kalle mi yefu zama hayi gidim kaga jingar bore gini choyo mo kan duma igite ifo se wo kan ima choyo mo kan duma ima bore go gite de wodi hinni wodi hinni go wani الحمد لله عفوا ولا الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين أبدا ñakfosina albarka fodumano niga bane bafunase imene ni bafunai niwo alsilamu no ni tun alsilamu ni kaso ban ni kaye alsilamu ma irko sabun da wodin an nema bambata no morfo gono kan addinawo ingono furara ingo bonse amma ni wani tun ka kagar aran kwara kul islam yanno to ba funai fodum no niga ba funai niga ba albarka imine irkoy tirani suwana matkan a sheikh ahmad tijani yusuf hafizahullah anai imine ne ba funai an dunyara jiri waidu qur'ana hizibu waidu no da ba afallar jiri waidu no ni tan dunyara qur'ana dora ni dorani siwani ba a fallan aneni bayde kam ba an kwaro no qur'ana dai liman boli madu hankan niga hinkace qur'an niga dini wa mancau da dini zenu ni suwana ya dinga sun wani dai na banka dai jini sun kawana amma hankali ga mama candi ni mun koy lokol amma ni gwani ne ni mun koy lokol matkan ni mun koy dal gande ni suwani qur'an zam ni mun koy dal gande to matin on ce gwani faransi ni mun koy lokol bora man ce non kul amma za a sanani sai a gane parce que est-ce que c'est que pour que wani yawon dole ni mu wane. ha na ngai mi expliquer ni sai dan gane zarmici na mu goce ci a goce a godi kan zarmici na mu ka tare no dole kalin guma faranski na gano me kan yi temo man non ko wani iske man non funna hankan nan ni hin ka wani wadi yari na qur'ana mun wani hin ka wani harimar yinir godon don zaine banna borbo gono kan ijiray ko hal telefon ga ka iman chowo amma iga wani whatsapp telefon ga mbo um manta jin whatsapp wose wala alono ka kame wala gam o kigi moru no ko ka banna so arano whatsapp yam ka to niga wani whatsapp ni bai matkigi te kati niga wani farfe active ni wani hay kulmo ni berebo non ni ɗon non qur'an a hinno dini ɗon ɗon ni berebo ni sowana so ayin haade irkoy alhamdu aya iya niga hinkate handu iye nima wana borgono kan al kan seedey dena adeji wala azelu wala handu iya day mo sambu mane handu fo kul kalay mo wani alhamdu aya it ko se handu iya rana so wani alhamdu jirora kimise hanumar ye dina handu iye ka hanu hanumar ye chini eh handu la handu guwa jira kula uzura binasi ay marjino ay ta ci wala wala ayi gunu alfa ala mangala romani ayi ta ci wala ay goy dinyo tori musade ibuno ngumo handu guwa kan cindra ni wana మంచి అల్బర్కన్ البركة تركو سينو كان البركة سنني كسينو كان عند البركة كتير كتير إلكوني وهذا ذكر مبارك أنزلناه قرآن أو من تكل ذكر نو كان عند البركة كرزمني ذكر نو كان عند البركة, كرزمني. ذكرنو كان عند البركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها إركني وانا منتك لترنو كان غندا البركة كان إرنا زماندي أكتشمان دي تيري كان جنك بساسي أرنغا دي مغا البركة تيتي ما تيتي مانغا ما تيتي قرآن رح. nam ni woni man du saye ni babu manin dan cawya in kun izi kaina kan gutul ifo sai kan ni sadan qur'an cawya ni gin kada lokko ni gin kada qur'an cawya kul gin ta cer banan en gnon da lokko na farmi muti go hin kano kan si cer banan lokkolo asini faro rani faro si lokkolo ra agogi hin kulte e ifo no ga ganji am qur'an cawya am ko amma irgir izai no mino sare se ta ko ciya to lo kolle ga kam ba can irin kolla kada lo kolle kul da yi irin te la farda kan dole mu zanka kul mate amma qur'ana fa hmm bar ku sasa ba dina dan qur'ani ce mun bodin ne dan kullin ga funa san mu te dan ga ni sigi ba bayan akwai ni sibai aman koi ni sibai agogi cew ni sibai asiri cew ni sibai lokkolo hinneno za i nince ɗin goni ɗingo kay aginte qur'ana wa ba alfaga che kani koy ciya se din koy ni ba se amka kala ni ngor goni goni woni za kauye kauye way miskandi sanni mo faare ɗo go te dam dama wayno no go konne ngo mo konade ɗo ko salle alfaga se abam jiri ay go ciwanni makaranta dahan dogu kaino gona kan zan kul gahim kan zama lokaci kan alfuga go gadan din dole no ingo moyim duhan kai na no me wala zama ingo mo wundi no gase ka go jare asin da goy fo kan manti wodi zan kan ne yizo kin sai no roki gaban ne ya handu kul no wona no bana, me babe si bana afu hamu wai ko ga zarhamu makarantar mu ba ani wallahi ni wani ko bano ko ay ko a ro asai nay ko gagar hawu kana sai am kanai sai noro ai da sai ne yau mantin ko ro ai ne yau mantin ko ro ko kanai ne din su bano ni ko ro ni gorme wala to wurin qur'ana cewre hinirano wone worego go woni dumate iri alislami o wona de koye ceya ta te bandi wala te an nasara ni nimin hana matinaɗo teketeya yisonoɓe teya cini ni nusite nimana ceɓe fondo ka gana ni fandano ama kai ce cingumo se ko yan ga irma ya ƙur'ana ra kan ganan irma do albarka irba funa irma ya irkon zikire ga kan ganan irma do albarka irwani ba funa ga irmi soninga ihin zanta nunguyen gono kan ganda albarka kan inge mu borga hinka albarka ce ci ira da fonda kan duma irko subhanahu wa ya bor a gonon gai dira jingare jingare nunguno kan ganda albarka nim furara ka ibadate mantikala albarka no nigo ce ci irko jingare mo kuna ite yang kan ga borai ton na hankan ke bin sai kan aga borai ton no bor kul kanka jingara rai ko ni ite dicha bor kul ka jingara rai ka kai saforano ba da raka'at tahiyatul masjid kan ko diyana da bor furjin garaira masu gor kan limite rakahinka ba hinka din borai sati ikkakkaino son igo boti hinno liman furo im kendi assalamu wa rahmatullah assalamu wa rahmatullah tarai wara kulgo ko tarai dangi dai dangi fono go dino din jingarara nigi di liman za dai jingaro era ki dan jingaro sedi aga to tak nigi kendi liman ka awanka da liman da kawo minti ya kini idi jingarara bar kusin kan in ka jingarani so an ka sintin ka goni goni layi liman mu wat ku askare ifo na dina liman batu ifo na kane minti margara jingoro dalil mo boti mo kul da cay mo kan jingoro kul min tumar ginaati ko aro gadi jingare kan jingar min toran zon agono kan dai mene i jingoro za cay mo ko koy jingoro bana da jir wara min tu waran zanen to agono asino ba asino labu umuru jingare kan jingar minti waran za kam manti qiyamul layl ni goce wa kan za mu kalam ko jingaro da bagumo dina lokaci dan cayangu da jingaro gamara am ta minti warak danga misali mine cano akin jingaro cin minti wai so minti wai jingaro cayangu gamara jingaro mo mutum minti wai minti wai mo na ganna gari ambar minti gudai zama hanka han liman karan ni ka sura ku kyauto daga sun tin kala kala kenan dinna ta hin kan ta hin zanta kun ji ngara bare sun tin kaza gizo ifo sai ne liman wadin ku kan ne amma ni gidi boram ko siyasa batudo am ta minti wai ta ci ayar er fo ago kai ngake mu gufalla amma ba bayan kanta wala mu koi borfo fo ku bayan hambar koroje fo amin ga fari koy mona nan am boto ko dibi mo nan amin ga murade kul nan am ka bor er hin hinzar go bore mutum projet bore imanka amma ni sihin ko gorjin garara ka irkoy zikir kaliman mutumin tugu yak fusina mangan ya hare ni go albarka ci ni go dirkana ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ani ahabbul biladi ila allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila allah aswaquha labera nonge kay irkoy gaba kabis nonge kulinge tijinga nonge kay irkoy konna kabis nonge kulinge gitabe alfagene zama habai mantikal shaitani nungwenu ko nunguno kan tari da zamba igwa guma amma dai nungu kan irkoi gaba ka bisu nunkuli ngati ofo ngati jingare hen gani o nungu kan irkoi gaba nodu nun islam gai amma din ko loga habu er majinon ti habu nimin torka karu kallo o kallodi Makwai han foy ni sinda ba noru hanno makoy de foy habora kalu cirkam ni mekka agin kate zanke habiza hindo goni banna agin kate ni ba konde jinay fo ateni sai da alada koni akkani se amma jingarawo din furara nigdi akuya to nya ko suna dinga albarka ke kima ce ci jingare jingare di ramu go jingare yin ka irko subhanahu wa ta'ala ana albarka da yiga kabi sikin de inga ka ba jingara da madina jingara da kudus jingara kan sigini al masjid al aqsa jingare hin zawo ganda darja jingare cindego makka kwara a ganda darja bambata a sai nun annabi sallallahu alaihi wasallam wato kan farai na garai ana makka buna ane wallahi no bisa an dunya labai kulu nin mono ka kane sai ka bisa labai kulu da mantiki ne ka tare da mai sifati to ndi bor hin koy makka albarka ce cinsi amma inga momantini ka koyno kaso bai ka miro kaba miro tu ka tusuni tu ga hamo ga wala wala tappiyai wala jingara haifo ya ah, man to dinga albarka ce ce mo albarka ce ci mo site kalda ibada kan ine ni mu koy gate bata maradi ni mu koy ni mati inga no ga ni mu du a albarka inen din ka kaba do mutawafo to mutawafo din ceyin in inga ci albarka ce in inga mono dan nimudu a wani albarka amma kaba yau ka tun sun ga mu ga ya mu man ti albarka ce ceyin wani wani ai man ne kaba sun ga albarka amma imandu annabin dinga sahaba ya rabar kan koy kaba miro tusu ka tusinga ga mu ga kan gana mu kudu albarka sai wodinsi kiika itawafu yan ga nimo mate yalincin wodin hogana nimudu a wani nimudu a wani albarka ya no madina nga mu albarka da tinim koy annabi sallallahu alaihi wasallam jingarara nimu jingar nimudu kudu sufura kan gara madu albarka mu ko kan kadu rawda bumbo kan annabi ne ma na baiti wa min bayri rawdatun min riyad aljanna ay fuwo dai min maro gama haramanti tikala aljanna ta mano to mu du ma nodin ka jingara amma mantinim ka sobe ka ta ma tusu so sobe kin mondu ma dan ka tusu jingara tafiya ga wala jingara mira ga wala wodi manti albarkace ceŋo kaŋ duga islam ya yamaru Ya dino kudus jingara annabi sallallahu alaihi wa sallam irkoyna sambu ka kondanodin irko ci cimo kan jingaraɗin ndingu wundalta kul manti kala albarka nunɗum irkoye subhana allazi asra bi abdihi leylan من المسجد الحرام إلى Afsa, الأقصى Barak na حوله Hanayen bar koyo dinse kan hanna kadira dinga wani diyawo aninga diyawo sambu cinora kafun jingare alformantado kan gati makka kala jingare morado kan gati kudus jingara kan irkoina albarka dan awundantaga an ga jingare wadu mu matuƙar jingare no kan ganin albarka nim dindu lokaci wani do hina wani irko subhanahu wa ta'ala ma ayatul islam ay kambara ga hinka nodin matuƙar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kusi no kan iga gari hau maga ni mutum da kane koi nun mufo ziyara maga sufure ceciyen sin kan na ka jingare hinzani makka jingara da annabi jingara da kudus jingara yani nga nodin borga hinka koy ka albarka ceci nodin yadi mono da makka no gai kan yin iga hajjai tai daga muzdalifa yin da arfa yin nungu yanno kan ganda albarka amma niga albarka ceci no da hayaki ne imite batama mara daga sun wabor situn sun wani ko arfa ka goro kana albarka ni ka ceci a ah, diga no hajjo watanin ko nodin ka kayyamo kan irko ni ya din ni mate wodi ngana wodi no ganal ko subhanahu wa ta'ala no wana albarka yadi no ita canta lokaci yan gor kange mu ganda albarka ba ka a ga hago islam ko karkani wani albarka ce ci ago ira mai hau hannu annabi gari sallallahu alaihi wa sallam qad ja'akum ramadanu shahrun mubarakun iftarada allahu alaikum siyamahu me hau hannu ka aransi handuno kan ganda albarka Irko irkoy da aranga a me hawyumo mata diga albarka ce inga ingati nima zaro me ni nima cino mo jingar na fila dinna wonete kala irko subhanahu wa taala min no a wani albarka me hau han no wani albarka gan kiggan kadu ni nima zaro me hau a cino mo nima fila yaadi mono ago ira مي او هاندو را حلقا سو ليلة القدر نو تشينو كان غندا البركة كير كسوان تلاني إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تشينو كل من تكلا حل لسنو كلا الفجر فتن كوين تشينو كان عبسا هندوزا مبرفو كالرأس yani ga inga mu albarka ce ga teno da irko gane yan ara ni mutun cino da rani ma funan ni min irko gane ara ni gudu a wani albarka yanno a go lokaci ra halaka sun arfa zaro hani arfa zaro mantikal zari no kan irko subhanahu wataala ta'ala a ga fuma malaike ga da wurai kanka arfa bata mara a wa agane a yi ta mai ikul kano a yi ayya fa cecinsa ta mai ikul ka kai mu a kaino ayya fa cecinsa zari mu kan da albarka gon ba ni man hinka koi nodin hande hane ni ma me haw ngum mantika la albarka harin yanga nim kokari kokarin da wadi yadno ago lokace ra halaka so jumma hane jumma mo zari mu kan da albarka annabi ne khairu yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul zaro kan bisa zare kul karrawai na ga fatta inga ta jumma yan ga jumma man kal kan ganna albarka inga mat kan ninga ce kudu a wani albarka nima haykan in ya marda arani miti nima salatu boban ni annabi sallallahu alaihi wasallam za jumma shino kalam ko jumma zaro zaro nim koy jingarai da hinai masu gorka ne kan dai liman karu min moro wa ku to ganin ka lokacin din kina albarka ne yana zama annabi ne malaikai malaikai no ka kai jingarai ne ga bore kan ka igi ma ya hantun bore kan ka da hinai wat kan kin liman karu min moro bon malaikai kun tire kun no ka ga hanan kutubansa kan ne wani ka liman banda ni ma ya sino handani albarka nin yana annabi ne borkan ka lokaci sinti na rafa ka annama qarraba badna danga dai yono ni sarga dinka lokaci hin kantara danga dai hauno ni sarga dinka lokaci hin zantara danga dai feji garuno ni sarga dinka lokaci ta cantara danga gormono ni sarga dinka lokaci guwantara danga gungurino ni sarga en gandi ɗum man ka ne albarka ɗen ena yo koye bisa haw koye bisa feeji koye bisa gorom koye bisa ɗin te sa ɓe saboto ɗum wuri koye wala han fo yaake tegu nguro ngo bisa ɗumni ka saba dalil man gogene inna alhamdulillah ni won albarka waɗi woni ñanno irko subhanau wa taala mi gaksina yari no agolo ka kera halaka kaso alamiso da tinnu lendi da jedi zan bare ngon kan sai alamiso da tinnu an sare ngoyira ibiyen tik neni mi ha amma na sare no isi ba hankan ta alamiso da tinnu to lendi da jedi an ci na inge mozari yanno eh, kan ganda albarka annabi ne sallallahu alaihi wa sallam zaro dirra zari min ka dirra ga mai hawa eh afwan ni gari genna me feri ga ya fugol kusse kan shirkun da irko haykulu kaldai kan ingen ningen ya ko sna gamara gande yende nin kan nin ya ko sna sabar salan lekere arab bor hinka dai no siya faransa to zari hinka din mu annabi sallallahu alaihi wasallam matkagi albarka ke kin daga ci abi mai hawa yani ganimo dinga ba albarka matano ni te nigi mai hawa ni mai hawa tinno ni mai hawa la miso to kunni du albarka kan waya lokaci ago lokacin halaka son shino wani farsin bananta kino a wani farsin bananta inga mu mantika lokacin kan ganda albarka gumu kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam irko ga zumbu lokacin ra a gane maino ga yi ngware aimanu allahu akbar koyo kan ganda haya kulu ingono ga kakane maino ga ngwarai ai manu maino ga ya fi ce sai ai ya fasi lokacin din cinani bu misiba an kan mutane irko sauran talamin ga kasan iguwanta ago haira kan ganda albarka muwari foyin gon ka annabi ne sallallahu alaihi wasallam iganda albarka dino da hanyar hari foyen kan annabi sallallahu alaihi wasallam ane iganda albarka ago ira zaitun wani jiyo jiyo kan si gane zaitu zaitun ngumo mantikal jino kan ganda albarka zam turo kan ga iga ka irkoni yuqadu min shajaratin mubaraka turino kan ganda albarka wurin sai ajiyo mu a ganda albarka a annabi sallallahu alaihi wasallam abun ya mar imamuwa ya di mono ji ki ga tusu zaman turi albarka ya matkan albarka ce nan ni mu matkan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar ya ago hay kan albarkara ago ira wa wa fallan ko annabi ne sallallahu alaihi wasallam dikan da sai a matka aisha ne annabi dikan da sai wa a gani albarka go wani fukun dora hunkuna albarka fowar albarka hinka yadna abdullahi ibn abbas ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam ngware da sinan ngwari kulu Eh, ane di kan da annabi sai eh, borkan nan warin wa borkan ga bakan warin wa ararra amane irkoy ma albarka dan irse ara allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu borkul kan go bakan warin wa amane irkoy ma albarka dan irse ngaro wora nimir arzakan ni mo sa. allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu yadi mono annabi ne sallallahu alaihi wasallam ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه بركان إركوي نحن دي واح أمن إركوي مع البركة دن إرسي أرى نمتن تنرسي أغا زمع النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن زمع أيوة سيبين واري كلو kan ga wasu borse harin da ngwari gana eh, kan ga fur borse harin da ngwari non wura kalwa wa hin naga ti ngwari kan aga furni se harin non gura aga furni se ngwari non gura dinna ha ni je wo go ni hara ga wani se ngwari no kan ganda albarka in kuna ya gina kai ne gumo zamu wa kan ga ido ni ci almanwa kunu mu almane no isi watodi fulangeno godu albarka kuno la hawla wala quwwata illa billah zama i almane almana ifo sino se zama saji sino gikuru nan go kan saji go mu askoi amma de bore mon kan ga te lokaci kan hay kun ba bafune da kalwa ko fulange di ko fako lokaci te kan haikun kun ni siwa kalwa ima han gano ima han imora nga daga tiki bafuna kullum di mo bora ga nasu aga yuttu da man tikan tabira na gwa go zurku ndira go wainara don dindiya ni ba amma kan tabira na go dum matkul kante ni di kan aga bi yani ga wa hadiso tabbatan dirse kan man tikal wari no kan ganda albarka yadno agwa واري حريرة ولا محيان حري كان عند البركة حبة السوداء حبة السوداء إنكم عند البركة قمت كان النبي صلى الله عليه وسلم أني إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الحبة السوداء أقو على سفري كفن دور كل دور كل ناقة سفر كنك أبويا بويا مننا السفر en gangi mo tuudino kan ganna albarka ago ira dabino khasatan wa kan sigini ajo kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dingan wasu be kula a ize iye su su bayra kotte sin di hande kotte asindi di hande din su su bayra din tuni du ajo adi ize iye nan hande hande babu fonin kotte na asindi danga amon toni ko kotte ko ni so da tin se kotte kaga nan kotte masindi awadi wo yamono zan bora kan ten se kotte kan nan kotte masindiri bora kan gin kotte mun ba do na ko amin kotte kan ngana mindi bora kan ni no safaro ado no na jogo dini iboro ka agna jona si agna am konna ni a agindi ba dai na wo kanin no din da ni ga kotte sindi bora kan kwado di mo matano agtara sen wukan goni a agi hinkati hankan gana wana ga berin di wana me wala su san kubine din koy ado ni shirkun da irko subhanahu wa ta'ala koni annabi ne din koy zima do girbi wai ta ci no irko stansa dole jingar wata, amma girbi wai ta ci irko siban jingar din to jirbi waran da ni bu mata irko sigin wata to dinci man din da ya bine annabi ne faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam alsilam tarai a ganda hari bobo kan dinni te kalir ko min batu kawada borme kul ago ira magabu qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas sura hinza wani mugadiga برامتي هي كل كاغتي هي كل ناس هين هنكان بيد سورة هنزاو جنسي وانا يكايمو مثالتين موسى قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس واتكل كن نيجباك كني نيما على ولا نيمن كم بي مرغو نيمي تشوني كم بيرا nim tu fa nim tu suni ga hamu ga nun kul kanci ni kan maga hinkato nim kani hay kul kan boraga ga bam so ko ta da borane ni gi dia mana A agai ate da yin diya amma suna halcin wal subabu ate somo wallahi kuna sin kan ay kuna sin kan nimi teni jingare banda jingar ni jingar ni mi dan dani la ni ce qul huwallahu qul a'udhu al falaq qul a'udhu birabbin nas be jingare ma mate sorro hinza almar jingare ma mate sorro hinza jingare ni mi te sorro fofu yari no magabu ayatul kursi ga woni en dingiite manti kotte koni basi mono ɓora gon hay kunnastensi hay kanne amon to kan nimu koy nimin noro hasara nimin addina hasara haya kan seni guzur momote koyne irko subhanahu wa ta'ala mirbatu yaɗino ago hanyan harayra kan ganda albarka yu yu yumantikala hanyan harno kan ganda albarka gomo irko subhanahu wa ta'ala aci kam manti kala fihi shifa'un linnas ago yura safarai morezi ago bor safar yan nga ngi moni kokari mu goida kan gana ni mu kudu albarka wane kai na fone ya katun haye kan yan albarkai kan duma islam taran yadda bor mu ceci amma da fonda kan duma islam taran ya mar ima inga bumbodin na fonda hatta to kulli sido albarka amma nikan saban da hanfoyan borai iga albarka ceci har yanga kan manti har yanno ka islam tara yamar ima albarka ceci Dangade bora mu koy nongu fo ka albarka ceci ga saban nongo di manka qur'ana imanne nonguno kangenda albarka imaji jingaray dono wala dai dono wala tondi dono wala tasi dono wala hay kan dono ne aganda albarka haldeni manti no ci wala ko diya asinna bor kan ne sa aganda albarka ni medde ko Ba ni koy moni su a wani albarka irmama wato borai shirko aslo man sun kala albarka ke ciyenga toru gane yau yango kan na hayi gaci albarka ke ciyen albarka ke ciyen nono toru gane yan hayi هل النبي نوح جكا إن النبي نوح عند آدم جمع راسين لك القرن وي كان توحيد بنيو أرانو يدو بريان كم برهن نوين نوير كوي جن كوي كي بوكل شيطان تعلم يبوري سي إني دوم بوري هو متكن يبرهن نترى بيرين داو iwani cara beri gumo don arami wani fotai te ka gisi non gaira ki kogoro nji za bor fo bor diye bor fo mu kan wallahi wani bune o kan ga nabe mu ko karkite a cile shaitan ka a ci isim idi kan wallahi ga lakalli yadda in fotai te ni sinji amma ngi gi gana kan gana dai mu fongi ga sai ni bugati matkan songo nigdi labora do bor fo gonu kan igala sa borberi labora din koy kwara bai da nigidi iga iga te i bambata fo ago kay nigi mine ba hal din na se fo aga tuni se wala irne o asibagumo medin fatatara ila be ra nigidi aga bagumo woni nikka sa wonde no forum po e fora in bor foti ago kay kan ni go ga fon nay no gumo ringila bor cincimino ifo seno igo gate kan ganan borai masdinya boradin ga mantikal borberi nuna bora. to danga yarin cine kal borai din buka yi izai ka ibuka ban ihamai ka idin yan tariho ga hayo kan borai wo kan fotai gobi sinjiyo mayanno ifo sai ni no fotai te borai bai matkan na haikul kan gai Ni di borai sibai han kan maga inte wala agtonon kan ko ga darai kalde imene mi koy gice ki yo fogo kwara filana iwo go bay hambar kayo ca sai hankan sai ni ne wonete wala son iblis yeka nga asibuni mir ko akol samba sai no kan asibu kalde hillo fursi hana aka ane ise haye waranga ba hankan yanno ininga sebe ine bore ana ise bore din albarkante no kan aran kaye di jam hari ido ni ko hari mare di jam hayyan ido ni ko ine o alba ya cinno tego e si bay me ikal senti so ifunin ko banda bumbo iye ibanda hay kulni stekali gade kan annabi nuhu ka bungo kani wa zifo ine la tazarunna alihatakum wasifan daran tore wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa yuqa wa nasra tore duwa wa ara musfan na ba'afu da suwa da yaghus da da nasra burma yanu ine wallahi ara musitan fa annabi nuhu sallallahu alaihi wasallam narang bak fandaran koyai il faut ko tonde no ɗen albarka cece yaadi no makka ɓore alfagene i torgeni en sintina manti kala annabi ismail se banda haray ingirono makka ko ara bore ɓore soɓe ko fatta kwara ba ɗigo fatta ɓor kuldingo fatta ni du kaba ɗo tondi fo bai ni banda donc aran koi zumbu iga tawafu ifo sai zamu ton di albarkantenno gisa mukkan danga dai ka ba jira nan ngai sam mukkan no dinga goga gana so kala borai din sintin bu izai da ha mai kanka korban ngai su ban kan gote so nan kurkuri ton di hanno kanga bori kawai iga sam mun ka so ka tawafu kali sintin kal mun wi dinga albarka ceciyen da fondo kan manti fonda kan annabi sallallahu alaihi wasallam mar manti kal fondo no kan kan kon na bore shirku ga matka hun kuna irgidi zama hun kuna an nya kul sikal fuyi za fallarra irgidi boriya ga haifo wundi mine wai ka bano no digo wundi wani di borem kwai kware koyen igo zumbuton di fogo mine hajjini koy ngay labora kala haran irdi bor foyen kan go kay tondi fobo igo tondi foyen samu ka jindaw amma mama ta ci ni mutu asai no zaban da hanfo ir group fora bor fona video fo samu bor foyen kan go gazun tondi fobon igan na banka harai kware ni ne burkina harai no bor foyen kan wai way hajji no ko no kul borai go ha ayne ise sai wallahi man ti hari har zarmai mun ne kala hankan ka bon kan bon futa bon futo nya ga wala akka bon kana nya ga wani gici kan iri al'umma goga sara ka tolin gucin yidi mu haran yi ga tondo mangana go ifo ni di tondo go mai ni go jindau Allahu ala bore ne setan ni go jindau afo mu kan ngo ka filme ane di neo batamao jiri marje me ya kan bore si bay hankanno me somo bore sintin ko bay hankanno albarka nge albarka de nge ka ceci di wala albarka ke ciye ngodin ingo no bore cende ko na shirku to da ton ton kai na ranga mai ne zamzam fatta no mufu ko zamzam wono agay fatta aseno sufiyai sufiyai haikulmani dan sarai ganiyan kala albarkace ce ne borfono kan ganda albarka ni fiji sara wora yari nga worko sara do ka irko ngware mat sara ko fajina borum ko sara do ka irko ngware irko gitani se boradin albarka maga to ni woni ko ni irko ngware ni alfaga ni ko ni irko ngware jahil fo kan nim fonne ni go irko ngware sara do mayna ga ni go ngware ingo da ka mayna ngware deja mo kan ni fun sara do ni chase kan albarkantano go sara dirra ingo da ka ko ngir ko ga mo ase irma haggoi da albarka ke ciyan da fonda kan annabi sallallahu alaihi wasallam ne riyamar zama wadin a gabar kendi ka kan da shirkura irko subhanahu wa ta'ala amirwa da wadin duma irko mana irma albarka ke kinon kana da da fonda ka ya mar ima ke kinna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh